من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أخرجنا مخرج صدق وأجعلنا مدخل صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا bayan haka manya-manyan malamai da ‘yan uwa ɗalibai da dukkanin mahalarta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan rana ta asabar wacce take sha ɗaya da watan rabiul awwal na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce sai daidai da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin miladiya a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan wanda yake a unguwar gadar ɗaya birnin Kano gari mai albarka mun haɗu ne a wannan yini a wannan lokaci domin gabatar da jerin mahadarori da dama muka saba gabatarwa daga lokaci zuwa lokaci wanda idan ba man ce ba sati uku zuwa hudu da suka gabata mun haɗu a wannan majalisi an yi mahazara to irin waɗannan mahadarori su ne waɗanda za mu ɗora a kai a halin yanzu insha Allah in Allah ya yarda muna tare da malamai guda uku waɗanda su ne waɗanda za su tattauna akan batutuwan da za a yi magana a kansu a wannan majalisi insha Allah da farko akwai a shek doktor muhammad rabi rijiyar lemo hafizahullah wanda baya buƙatar da sai an gabatar da shi ce shi ne wani shi ne wani bijimi kanin bijimi malami kanin malami Allah ya tsare su ga baki da yanzu bayan shi akwai ashe alkasim jibril hoto mala alkasim shi ma bayan bukatar wata gabatar mai nisan gaske malami ne dan baiwa wanda sunna da musulunci yake alfahari da irin su Allah ubangiji ya kara mana irin su Allah ya tsare mana bayan shi kuma insha Allah akwai malam Kabiru ibn Bashir ibn Abdul Hamid wanda shi ma sanannen malami ne wanda kowa ya san irin ma lakabi da ake yi masa hayaki da rago da za a tattauna a kan su abubuwa ne da dama ne an riga an saba kamar yadda aka sani dukkanin koyarwa da mahazarori da darasussuka na malaman sunna baya wuce Allah ya ce annabi ya ce a bisa fahimtar magabata na kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suke biyo bayan su suke bin tafarki domin su ne almajirai kai tsaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake musulmi ta hanyar ke zo musulmi kuma ko yana son su ko baya son su ko yana ganin girman su ko baya baya ganin girman su to abin da yake yi na musulunci in dai sahihi ne suna da kamasho a ciki domin su ne suka kafa wannan sunna hasana dubban sannan sunna hasana فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ينقص من أجورهم شيئا musamman ma'awiya bin abi sufiya radiyallahu anhu a lokacin halifancin sa ne musulunci ya shigo mana wannan kasashen sudan almagarabiya da haka yana da kamasho a dukkanin abin da ake abinda malam zai mana bayani a kai mawdu'i ne wanda yake mai mutukar muhimmanci wanda zai rika fito mana da halayen yadda mutane marasa son gaskiya su yadda mutane masu bata batattu masu batarwa suke yadda mutane halakakku masu halakarwa suke tun a da can can tun asali tun farko haka suke a yau ma haka suke kuma a gobe ma haka suke mai hali aka ce baya barin hali to muna malam zai tunatar da mu irin waɗannan abubuwa domin saboda abubuwan da suke faruwa kada su zama wasu abubuwa baƙi ko abubuwa da za su sa mu ji cewa mai ta mamaki ya aka yi haka ya aka yi haka ba can a hakan aiki kuma ɗabi'a ce da Allah ya gina rayuwa a kanta kullum gwagwarmaya ake tsakanin karya da gaskiya abin da ake cewa sunnatu tadawi kullum waɗanda suke marasa gaskiya suna kokarin su tunkuɗe gaskiya shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da bayan sa mana garka domin su tunkuɗe wannan ƙaryar ta su ɗauki gaskiya su maka a kan ƙarya ta rugurguza wannan ƙaryar balle nan ka suku bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha zahir illa dai kawai daga lokaci zuwa lokaci ana samun abubuwa suna canza kalo suna canza suna wanda a yanzu salon da aka ɗauka shi ne salon wai kare martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta hanyar yi masa jafai kare martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta hanyar a yi masa jafai a ci mutuncin ta shi kansa domin idan za mu yi misali gwari-gwari wanda na san malam zai shiga wannan bayani killa-killa duk mutumin da ya zo yace yana so zai kare babansa ko babarsa ko wani malaminsa amma kuma sai zo ya sa aminan wannan baban saka sakatarorin wannan baban nan, matan wannan baban nan, ƴan uwan wannan baban nan ya sa su a gaba yana bai da ɗaya bayan ɗaya yana cin mutuncinsu yana ƙago munanan maganganu da sharance-sharance da ƙasashe iri-iri yana dangantawa a gare su yana sun faɗa wannan baban na to wa yake ce wa musulunci kaddara ma sun yi sai ya zo kuma kan titi yana ta faɗa yana ta faɗa ai kaga yana tona wa mahaifinsa asiri to ballantana kuma ba a yi ba sai zo yake kago abubuwa yana dangantawa saboda haka wannan wani jafa'i ne wani sabon salo ne na kafirci da ilhadi da zindiƙanci da aka kullo da shi na jafa'i ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam) amma kuma wai da sunan ba da kariya da tsare mutunci na shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zan kawaita ba zan miƙa abin magana zuwa ga Ashe, محمد Rabi, Umar, حفظه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين

a wannan rana mai albarka ranar sha ɗaya da watan rabiul awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas a tara ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da sha tara mun ji makasudin al'umma a wannan masallaci a wannan lokaci kusan kamar yadda taken zaman namu yake ta faru ta tare kusan shi ne da zaman na ma'ana babban manufa bayan abin da mai gabatarwa ya faɗa ta yin bayani ko kuma faɗar wasu abubuwa daga sifofin yan bidi'a wanda dama suka fice wannan ba ba ba ba ba ne ma abin da za su ambata sannan kuma sai fito da wasu abubuwa da suka faru waɗanda ya kamata ce mutane sun sani duba da irin ƙaryarraki da ake yadawa kuma ake wa maimaitawa akwai wata siyasa ta 'yan duniya shi ne suke cewa tana son ka yada mutane abu to kai ta maimaita abu kai ta faɗa har su zo su yadda da wannan abu kusan yana cikin abin da shi wannan ɗan bidiyar ya ɗauki wannan sanar kullum yana maimaita abu wanda yau da gobe da gobe har wani gai dauka shi ne gaskiya to yana cikin manufar wannan lacca din fito da hakikanin abin da ya faru da abin da yake na gaskiya ne saboda wanda ya sani ya ƙara sani wanda kuma bai sani ba ya zama shi kuma ya sani a sifofi guda uku kila zan faɗa na yan bidi'a waɗanda nake ganin suna da alaƙa kai tsaye da ɗan bidi'a da muke magana a kan shi ba wai dan ku kenan ba sai don yanayin lokaci da kuma munasabar su ga abin da muke magana a kai daga cikin sufofin da malamin suka faɗa na yan bidi'a, akwai ittiba'ul hawa bin san zuciya wannan sifa ce fitacciya da ke tamfare da yan bidi'a a duk inda suke wannan ba ya sa ta suke kiran su da ahlul ahwa kai wani kaji za ka dace ahlul bid'a wal ahwa ma abota a da kan zuciya ko kuma ce ahlul ahwa domin duk inda dan a yake za ga cewa zuciya su ne yake mai jagora sai wanda Allah bikin sarki ya dakar wanda dama gaskiya yake nema sai ga hankali kuma Allah ya shirya da shi ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana gaya mana cewa sana suna kira duk waɗanda suke da ra'ayyukan da suka saba wa sunna suke da ra'ayyukan da suka saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a babin aqida ko a babin fiqh a babin hukunce hukunci salaf suna kiran waɗannan ahlul ahwa ko ahlul shubuhat wal ahwa yace domin duk ra'ayin da ya saba wa sunna to jahilci ne ba ilimi ba haka nan duk abin da ya saba wa sunna son zuciya ne ba addini ba ne yace kuma mai yin wannan abu to yana cikin wanda yake bin son zuciyarsa kuma ƙarshe shi ne zai bace zai kuma tafe a nan duniya ba wanda zai tsira ya kubuta sai wanda ya bi abin da Allah ya aiko manzanni da shi sai wanda ya bi abin da Allah ya aiko manzanni da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani fa in ma yannakum minni hudan sai Allah ce me fa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah ce idan shirya ta zama ku daga waje na duk wanda ya wannan shiryar ba zai bace ba zai tace ba kenan duk wanda bai bi shirya daga wajen Allah ba to ya samu hanyar bacewa da tace ba sannan Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala shi ma ya yi shigen irin wannan bayani cewa magabata suna kiran yan bidiya da ahlul ahwa domin bisu riko da dalilai na shari'a wannan ya sanya suka zama abota bin son zuciya kuma bin son zuciya duk inda ya shiga komai ya shiga sai ya bata shi kamar yadda ibn qayyim yake fara yace inna hawa ma da an shay'an illa afsada son zuciya ba inda zai shiga sai ya bata wannan abu fa in waqa'a fil ilmi in son zuciya ya shiga cikin ilimi a wayi gari ga mutum mai ilimi amma yana da san zuciya to akhrajahu ila al a wa dhalal san zuciya sai kai shi zuwa ga bid'a zai ga abu ba dai bane amma ya ci gaba da yi ya tabbata da kuma ya ci gaba da yi wa sara sahibuhu min jumlati ahli al-ahwa da yin wannan aikin mai wannan ilimin zai zama cikin ma'abota san zuciya wa in waqa fi zuhud in san zuciya ya da cikin zuhudu a wayi gari mutum ya ce shi zai dinga gudun duniya amma kuma ba zai yi akan ilimi ba da da basira yana yi ne cikin zuciya to akhraja sahibahu ila ila ila riya sai wannan zuhudin kuma ya koma riya sai a waye gari zuhudin ya zama riya ne da kuma saba wa sunna idan san zuciya ya shiga cikin hukunci alƙalanci da hukunci tsakanin mutane sai ya fitar da mai yin wannan son zuciyar zuwa ga zalunci da hana mutane bin gaskiya idan ya shiga cikin rabo abinda za a raba a ce ga wani wanda zai raba wani abu kuma ya zama yana da son zuciya to wannan son zuciyar sai ya kai shi zuwa ga yin abin da ba daidai ba da kaucewa gaskiya idan ya shiga cikin naɗa ɗan na mukamai ko sauƙe mukamai kamar shugabanni idan son zuciya ya shiga wajen naɗa wanda zai jagoranci ko naɗa wanda ko sauƙe wanda yake kan jagoranci to abin sai ya fi kuma zuwa ga ha'intar Allah da ha'intar musulmai sai yadda za a waye gari an daga wanda bai cancanta ba saboda son zuciya an sauke wanda ya cancanta saboda son zuciya yace idan son zuciya ya shiga cikin ibada to sai ya fitar daga ibada daga ibada da tashi ta bar ibada ta koma wani abu daban shi yasa ce fa ma qara na shay'an illa afsadahu son zuciya duk inda ya shiga sai da wannan abin da ya shiga cikin shi to wannan siba ce ta yan bid'a wanda suka yi fice da ita kuma dan biri abu da muke magana akan shi shi ma yana tare da wannan son zuciya da in ban da son zuciya akwai abubuwa da yawa da ya faɗa kuma aka ba shi amsa ta ilimi ta gaskiya amma ya toge a kai ya ƙi dawowa a kai wannan son zuciya ne ya kai shi ga wannan wanda wannan son zuciya ne ba yau aka waye gari sai ka rasa gida ɗaya da za ka ajiye shi idan yau ka ce ba mu ta zure ne gobe sai ka ga ya da mu ta jinawa ya yi gaba in ka ce dan shi'a ne sai ka ga gobe kuma ya zo ya ma wuce shi'ar abinda shi'ar ba ta iya faɗa ko da da su ne shi ya zo ya faɗa ya yi ƙari a kai kuma ya zarce don haka ni a fahimta ta ba abin da yake bauta wa ina son zuciya duk inda za ka ajiye sai ka tara cewa akwai wani son zuciya da ya zo ya ya wa waɗannan to don haka wanda yana cikin sifa ta yan biri a duk inda suke kamar yadda malamai suka yi bayani sifa ta biyu da zan ambata mana cikin sifofin yan shi ne at-ta'aqqu ra'ayin rikau a kankane wa ra'ayin wani mutum ko fahimtar wani abu tsawabin ra'ayin na mutumin ne ko na wani ne yana cikin ta'assubi misali mutum ya faɗa abu ko abu ba gaskiya ba ne kuma ya bayyana gare shi ba gaskiya ba ne kuma ya kankame shi da ba wannan ana cikin ne. kamar da yana cikin ta'assub makankare wa maganganun wani wannan ma sifa ce ta yan bid'a kuma da take kai mutum zuwa gabata wanda malamai da dama ita ma sun yi magana a kanta sun nuna cewa ma ta'assudi ra'ayin rasau yana cikin al'amuran jahiliya domin yana hana yana raba mutum da ikhlasu cikin maganganun shi yana raba mutum da ikhlasu cikin ayyukan shi sannan zai zama ba gaskiya yake so ba kuma zai zama kullum abin da yake so shine abin da ya dace da abin da yake kai ko ya dace ga wanda yake ta'assubi da shi kuma daga cikin abin da yake haifar da wannan ta'assubin akwai tashi mutum ya tashi ga ana yin abu in ba Allah ya taimake shi ba sai kankame wannan abin ya bari ko kuma a gidansu a rene shi akan wani abu in ba Allah ya taimake shi ba sai ya rike abin ya bari to duk inda aka je aka dawo ra'ayin mutum yana ɗaya daga cikin abin da yake sai ba ce ta yan bidi'a. kuma yana halakar da mutane an tambayi imam abubakar ibn ayyash wanda ya rabu shekara ta ɗari da tasa'in da uku cewa waye ahlus sunna madis sunni waye ahlus sunna sai ce allazi idza zukirat al ahwa lam yata'assab li shay'in minha ne wanda duk abin da za a faɗa na son zuciya baya da asubi in gaskiya ta zo ita ne? duk inda gaskiya ta bayyana zai karkata shi yasa zaka ga yana cikin sifa ta malaman sunna a kowane zamani da kowane lokaci idan suna karantarwa ko suna rubutu duk lokacin da suka faɗi wani abin da ya saba ya zama kuskure ne suka gane kuskure ne suka dace bayanin wannan abin kuskure ba sa ta kuskure in dai ma da bai sunna ne sai ka same shi wata rana ya dace da na ce kaza amma yanzu na gane ba iri bane ga kaza saboda ba ta kuskure ake ba in kana son ka ga wannan misali yana nan yawa cikin malaman sunna a wannan zamani in ka ɗauki babban malamin shekh abdul muhsin abbas malami ne da ya ya makance saboda shekaru kuma babban malami ne ya karanta a jami'ar musulunci ta madina kusan yanzu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi dadewa yana karantawa a da dama shi abakar jabir da zahiri ne ya fi shi shekaru wajen dadewa karantarwa a cikin masallacin shi kuma allah ya mai rasuwa shekarun bayan da da ta wuce da aka yi yau da abdulmumin shi ne wanda ya fi kowa dadewa a masallacin kullum za ka je ka zauna halaka shi ta karatu babban abin da za ka fara koya a gurin shi shine da azumi wani sa'in za ga lokacin aikin haji sun sai da madina take cika ko lokacin azumi amma wallahi duk wani ma a ranar ne taɓa zuwa amma ba ruwan mana za a yi mai tambaya ana gama sai ke la ajiri ban sani kuma gobe in ka dawo kana zaune sai ce maka jiya an tambaye ni kaza na ce ban sani ba amma ɗana yana da ɗanshi wanda profesa ne za a gida ce ɗana da na je gida ya gaya min ka duba kaza da kaza na duba kuma na gani na da bayani na za ka sami irin wannan sai gurin malamin sun kuma na san ko ban faɗa ba da wanda ya rayu da malam Ja'far da wanda ma bai rayu da shi in dai kana jin karatu da shi za ka bi irin wannan karatu za ka ja ya ce da ina tafiya kan kaza da na dawo kan kaza na Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah in kana karanta littafin shi za ita karo da irin wannan wani sa'in ya ce na ce kaza amma daga baya na gane wani sa'in ba ce wani ne ya gaya min wane ya gaya min ko an mun waya ko na gani ko wane ya tunatar da ni ya dawo kan gaskiya to wannan sifa ce ta hannu sunna ko ba wa gaskiya a duk lokacin da ta bayyana sifa ce ta yan bid'a kan kame wa ƙarya da ta'assubi a duk lokacin da aka gaya musu gaskiya ba ta dauka abu na uku na sifar yan bid'a da zan ambata mana shi ne al-jidaru bi ghairi haske. jariya ba da gaskiya ba a riƙe a a yi ta mutu a kai kuma wannan mutu ba a kan gaskiya ba wanda yana cikin riba ta yan bid'a da malamai a suka ambata tintiri cewa yan bid'a suna da irin wannan sifa nan wanda su kuma ahlus sunna ba su da irin wannan duk wanda yake so ya ga wannan ya kalla ya ga yan bid'a da muke tare da su musamman wannan da muke magana a kan shi da yawa abubuwa da ake jariya da shi jidan ne da gairi haƙƙi ba tare da gaskiya ba in kai tsaye da kanka ko ba ka saurari kowa ba kana sauraron shi za ka gane wasu abubuwan babu gaskiya a cikin lamarin to wannan sifa ce ta yan bidi'a, da Allah madaukakin sarki tini ya riga ya faɗa mana ko malamai suka yi mana bayanin ta a cikin sibobi na yan bidi'a. Allah yana cewa wa da da zo da batil liyudhidu bihi al-haqqa fa aqaduhu fa kayfa tanfa Allah yana da mana sifar kafirai sun yi mujadala da gaskiya bayan ta bayyana dan su kawar da ƙarya Allah ya ce amma na kama su karshe ya yawa ko ba ta kasance to haka yan bidiya suke suna ɗaukar tauhidi sai su canza mai riga sai su kira shi shirka yan bidiya sai kira mai tauhidi cewa mushirki ne yana yana bauta wa nan Allah suna ɗaukar sunna sai su mai riga ce bidiya ce sai su canja mata rigar bidiya kamar yadda muke ji in an zo ana tarawihi ko ana tahajjudi sai a kirkiro bid'a wanda gashi qur'ani shi yake da maganar sallar dare hadisan manzo Allah shi suke da maganar sallar dare amma yau an waye gari da an magana duk ce wannan abin bid'a ne abubuwa na shari'a sai su canza mun suna dan su sa mutane kamar waɗannan abubuwa ne to waɗannan sibobi sibobi ne na yan bid'a wanda kuma su ne suke da alaƙa da tsabiyar bid'a da muke magana a kan shi mu dawo kan gaba ta biyu da ya haƙiƙanin abin da ya faru wannan dan da farkon lamarin shi da duk wanda ya zai tuna kuma yake ya san lokacin ya fara ne da farmaki kan malam aka Allah gidan shi na malam zai zo yi karatu ko a nan ko a Maiduguri ko a Bauchi ko a wani gari lokacin da malam yake karatun shi ba ma ya tana shi don ba ma wanda yake ambatan shi a lokacin sai ya ji sai ya tara mutane yana danna muryar malam yana raddi yana zage-zage yana faɗin nuna na manzanni tun a lokacin malam bai kula shi ba mu ne dai mu da yake cewa ba zai zauna da kuma bai san ba mu ne muka kula shi ko a lokacin a nan an yi lanta mai taken tsarangiya shi ya sani an yi lanta a kira mai taken fitila ya sani dan dai ya yarda wannan lantocin daga lokacin sai ya zance ya zama duk wani abu na sunna da wani malami zai kokari ya ga ya yi rabi wanda ya sa ya tara mutane karkashin sa akwai wanda a lokacin sun bi shi suna ganin kamar shi ne wata garkuwa da zai kare su da kan abubuwan da suke wanda wasu da yawa daga baya sun gane cewa abin ba Allah a ciki kuma ƙarya ne sun rabu da shi to tun lokacin da yake wannan mu ne dai muke taɓa shafin abin da yake har yanzu rubuta littafin shi na raddi ga ahlus sunna mai suna ihya'u aqidatus sahiha yana cewa cikin bayanansa da yake yi wanda yana cikin manufa wanda na mu gyara mutane yana cewa ta kunshi a kai ƙarya yake shi ya fara rubutewa a ahlus sunna raddi eh ihya'u aqida na rubuta littafin na amma al-kashif amma bi risalati ihya'u aqidatu min al-abatil sai littafi da bai yin raddi a fa Musa wanda ya gabatar da shi a wannan fili na masallacin kusa da wuyan inda aka yi masallaci nan inda aka yi masallacin shehu ibrahim ya suna da nan kai kusa da mu a nan ya gabatar da littafin nashi saboda wata manufa saboda a lokacin malam yana nan bayan ya gabatar da littafin ya yi faɗi ta abin da yi kuma ya hau doki da da mutanen suna ibe ibe suka bi ta nan ba irin zagin da mutum da ba ba littafin nashi da ya rubuta fiye da sulutun littafin ko kuma in ce ɗaya bisa uku na littafin maganganu ne kan shekul islam ibn taymiya da cewa yana kin ahlul bait ya zagi na fatima ya zagi da ali ya zagi kaza wanda yasa ni kuma ne mai raddi na biyu na sanya mai at-tuhfatu saniya bi daf'i an-nasbi an da islam ibn jami'a? sai na ce cikin littafin ka kaza ka yi maganganu akan ibn taymiya kan sulutun littafin ka to ga yadda abin yake ne ya rubuta littafin sai muqaddimatul fa, ita ma ya gabatar da ita wanda ranar gabatarwa zan rike wata kalma da ya faɗa ya ce ya rubuta littafin ne ba don a gane shi ba ya rubuta littafin ne don ya ga wa zai zo kuma yana jira a taɓa shi ko a yi rabi a kan wannan littafin daga nan ya ci gaba da karantar da littafin sai ya zama na al'ada shi shi inda zai majalisi ko ya karatu sai ya kira mu sai ya kira mu zamana sai ya ce duk wanda ya ce zo zo da shi kuma wani sa'in ma tare da haɗawa da cewa ba wanda ya ce kure shi dan akwai lokacin da yake cewa in mutane da aljanu za ka na saba da kasa wallahi ya kure ina haka yake mana waɗannan lafuzza ne saboda a yanzu mu a yanzu mu dinga tunanin mutumin da yake cewa zai kure mutane da aljanu to me da tsoro kai da za ku ne na sama da ƙasa da aljanu me ya kuma na wani ya zo mu zauna kan maganganun da kai da za ka tsaya kana rushe da kai kana kana da wani a dama kin za a tattauna abinda mai tattauna yake tsoro kada a kure shi ko to kai kana da tabbaci ko ta mun yi magana yake duk wanda ya tare shi sai an yi da rabi da shi ya ce duk wanda ya tare shi to za a yi da rabi da shi a tabbaci kai da kake da irin wannan sika kake da irin wannan tabbaci to me da tsoro in ba ƙarya ba to da aka ya ci gaba da waɗannan neman munazara kullum aikin kenan in an isa a fito mukaddima ɗin nasarin mukaddima kaza ana cikin wannan hali sai Allah ya kama da annabi mana zai zo zai yi bayani duka je har gurin wannan bawan Allah shi ne aka tattauna aka sa rana aka zo tattaunawa duk wanda ya saurara ko ya gani ya zama ya faru shi ba wa Allah da shi ya dau biro da takarda ya ce malam alƙasim ka su faru gurin ka faɗi hujjoji naka da adilla naka ni kuma ga biro ina rubutawa ya ce malam ya fara mara tsarin yana karɓar abin magana Allah ya kimsa mai kun ya ɗauko maganar rawi wannan ko wani dace wata karama ce da ba kowa yake da ita domin da Allah ya kaddara a lokacin mara alƙaso ya ce mu tattauna matsalar tarbi da sai magana ko matsalar zikiri a cikin zai samu gaba da zai ta to amma maganar rawi ba kai sake ƙarya ba dole ne sai dai ka faɗa abin da idan sun ka ce rawar da ibi ne waye ce da ibi ce ka ce malam wani ta ce kaza a guri kaza abu ne da ba za ka iya wani bayani da sai dai ka faɗa abin da yake na ibi to Allah ya kusa wa malam a kasu sai ɗan kuma maganar rawar cewa ta kawo asa ta shafi na kaza in kun tana lokacin da aka mai ba ta shafi na nawa sai da malam a kasu ya ga mai shafin littafi ya kuma shafin ya ce ƙarƙashin hasan na Abdullahi Ahmad Sud ka kawo aka ɗan ka ce kaza ka ce kaza to wannan rawi amur bin yahya ga maganganun malamai malam wani ya ce kaza malam wani daga nan sai canza sai gumi sai shan ruwa da abu in ka kalli bidiyon in ka kalli shi za ka windo abu da yake amma ana ƙara buɗe ana mai fifita inda yake zaune shi kaɗai ne kujerar da yake zaune shi kaɗai ne da kafin da mala da alhamidi da mala abakar abdulsalam ina da kansu uku ne suna kan kujera da ya kuma daga ganin yanayin zaman su ma ba sa cikin zama da jin daɗi amma ba sa guri shi kuma shi kaɗai a kan kujera amma yana guri to a lokacin duk wanda zai tuna abin da ya ce ka ɗauko abin da ai ba zai kuma bayani haka ba dole ne sai ni ni ma na je na bincika wannan maganganun da ka ba. ka tsada kaza ya ce a bashi ya ba haka aka tashi daga nan ya dora maganganun da zai dora ala alƙasa zai zo ya dora masa bayanin yadda abuwan da suka biyu baya ni akwai inda nake so in je to tun daga nan shi kenan sai ya tsorata amma kuma da yake Allah ya sa ya hukunta wani nagari sai kasa yana neman mukabara sai ci gaba da cewa a fito ranar sha bakwai ga watan shida a watan musulunci hijira dubu ɗaya da ɗari a hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ranar shida ga watan hudu dubu ɗaya da ɗari a dubu biyu da sha biyar na ɗau alƙalami na na buɗe kwamfuta ta na rubuta mai wasiƙa da hauka ta cewa ina neman mai muƙabala da shi ga abin da nake so mu tattauna shi ne kan littafin sa muqaddima wallahi tun kafin ya rubuta a raina na san ba zai yarda ba amma dai saboda kurin da yake na neman mukamala a ko'ina kuma wani zai iya rubuwa da wannan ya shi to mu iya abin da za mu yi shi ya sa na rubuta takarda na baya aka ce mai har gida hannu da hannu na rubuta lambar wayata na rubuta email ina na rubuta suna na takarda ana kai masa washe da ya bugo mun waya ya bugo waya da yamma kai ne ka rubuto takarda ka za nake ni ne ce to na je na rubuta takarda da ka rubuto wannan wayar mu ta farko kenan amma baka faɗi mawdu'an da za mu tattauna sai na ce maka yanzu me kake so yake ko ke ka rubuto ka aiko da farko ce rubuta ne a na waya daga ba sai ce in sake rubuta a takarda aiko a kame na ce ba mu na san inda yake so a je don haka sai na ɗau takarda na sake rubuta masa cewa to dangane da neman mukabala kaza da kaza ina so mu tattauna abubuwa guda biyar a cikin mukaddima akwai hadisai da ka kore su ko kuma abubuwa da ka kore kuma akwai su akwai abubuwan da ka tabbatar kuma babu su akwai kurakurai a tafariki akwai canza maganganun malamai akwai kaza na faɗa abubuwa guda biyar sai na aika na ba ta takarda a kai mai a gida to shine ya muka muke wannan waya ta minti talatin da wani abu kun ga ƙarshe abin da ya nuna yana so sai dai in zauna duk gabar da nake da magana in rubuta magana in rubuta dalilai na da hujjata in na tsauna gaba ɗaya na gama rubuta sai in kai masa shi kuma sai ya zauna ya duba shi ma sai ya rubuta sannan sai in zo mu zauna a ina aka taɓa munazara haka a lokacin har nake ce masa to in haka ne ba munazara za mu ba mu yi rubutu sai ce ka yi mana da aka duk yadda zan da shi mu zauna ya yadda sai dai ko in rubuta masa shi ma ya rubuta masa sannan mu zauna ko in zo mu faɗa wanda nake da magana a kan su sannan in ba shi dama a kan su na littafin ka ba za littafin da ya rubuta har lokacin da ke cewa ba ka shirya ba da ya ce eh bai shirya ba da take kai da kake cewa ko dan salafiya bacci yake in aka tashi ka zaka ba shi amfa yau dan salafiya na neman ku zauna kana cewa ka shirya ba muke maganganu da shi haka bayan shekara ɗin wani ta fito mutane kuma da dama sun jika don wannan wai ba ta fito sai da aka kusan shekara sannan ta fito mutane suka ji to tun daga lokacin kuma sai ƙara wata cewa sai ya ci gaba da neman munazara da haka to har zuwa azumi ba rawar can da ya wuce sai ya zo ya taɓa alƙur'ani Ya ce wannan alqur'anin da yake hannun mu ba ne bi inganci ba akwai ƙur'ani na Abdullahi ɗan Mas'ud wallahi da zai same shi yau zai aje wannan ƙur'ani ya faɗi wannan ko ɗan nan ma sake maimaita ya dai shi mutuncin safon manzon Allah ya ya taba da ruwayoyin ƙarya da kuma tawilin ruwayoyin ingantattu yi wannan to da ya ga ya yi wannan kuma ana ci gaba da neman shi da munazara to shi ne sai fara faɗa sharatai na ƙarshe-ƙarshen nan da ya fara faɗa sai ce ba zai zauna da mutum ba sai ya ja mai ƙungiyar da yake ta. sannan kuma dole ne sai ka faɗi wa ya'yan koka shi ya manta shi ba wanda ya kafa shi yanzu yana cewa shi ne shugaban kadiriya ya daddanna a afirka gaba daya waye naɗa shi kujerar hau. in ana gadon kalimanci wane ya gaji wane su shi waye gada babu rana ɗaya wani ka kai wannan mutane yake kuma maganganin sannan wannan matar da yi wa ya aiko shi to a ina ne aka samu ina dalilin da aka samu na shari'a ko na addini tunda shi yana tashi yana bin dalili ne da ya nuna in mutum ya yi ɓanna wani ba zai gyara masa da sai ya faɗi wanda ya rufe shi babu inda aka samu wannan sharaɗin to kwanan nan kuma sai da ya ga abin a haka ɗin ma ana neman a cin masa kuma sai ya ƙara ɓallo wani dalili sai ce sai an je fada to ni ban taɓa gani ba a rayuwata inda mutum zai tsokano faɗa a zo za a yi faɗan da shi kuma ya ce a je can gidan shi ya zo kano faɗan shi ya kamata ya ce a yi da shi in ya zo in can gidan suna da buƙatar su taimaka min su kama taimako ba shi da ya zo karo kuma mai ce da inda za su. to duk wannan alamu da ke nuna mutumin nan ba gaskiya yake ko ba Ya haka duk wani abin da zai faɗa kuma bayan wannan ya ce wai na zo na yi masa ƙarya kamar yadda yadda kwanan nan ya faɗa a cikin takardar da aka yi mai wanda malam sabi zai zo bayanin ta za ku ji inda yake cewa a ɗauka a kawo abin ɗauka haka yi waya da rabin ya zo mai kaza mai dai maka mene maka wayar da muka yi da ita ba harafi ba kalma ɗaya da na ƙara yadda muka yi da ita da na fita mene maka ko kuma yace mara alƙasim ya zo ya bai tishanci ina tishanci a cikin abin da ake yi kuma yanzu yana cewa wai kan su lautuna ma suka zo da suka ce za su haɗa shi da yin gari kaddara haka ne ta kaddara haka ne mu yanzu ko giya wani ya sha ya ce kalle mai suka da yin kusan gari duk cikinmu nan wasu na san su ne bayan ma sun riga da girman su kamar yanzu ma malam da yake kusa da ni da furfuran shi na gan shi to amma duk da haka ba na shakka duk cikin mu ya je tambayi tarihi tarihi ma unguwannin mu tun ma ba ko tun muna ƙanana ya zama yan iskan gari to wanda zai kalli kamar mu ya ce yan iskan gari sai ta san ba gaskiya yake ba inda muka faɗa a baya in dai da gaske yake bai kamata in an ce za a turme iskan gari bai ɗauka mu ne dan dan duk wanda zai ce mana yin kan gari ba ko shakka ko min ko min ko me ya sha ko ba ya shi zaki kariya yake to a ƙarshe tun da na ga lokaci ya tafi abinda zan suke da shi ya sani ko ya yarda an zauna ko bai yarda an zauna ba ba fa za mu shiru akan annan da yake yi ba wannan yana in dai zai tari ya ga na to in Allah ya ga duk inda malami yake na sunna a wuraren karatukan mu in gaba ta zo ko jiya karatun da ne kan mai iradi ne kun san ya kare ta mai iradi ya ce ba wani ne cewa an yi an kai maza Allah duniyar sama ba wani karya ne to ko jiya karatun da muke kan mai iradi ne kuma mun kawo irin maganganun da kuma mun irin abin da ba da kai da aka to dan haka ya sani matukar zai ci gaba da da yada bata to ruwa ba za ta shigo ba kai ya dauka cewa dan ya ke da abona ko bai za shi ba za ba za a shiga kamfanin gaskiya ba sannan kuma manufar ba da wannan takaitaccen tarihi da wanda zai zo baya da wanda malamin za su a baya mutane su gane waye yake gudun a haɗu da shi mutane su gane waye ba ya son a zauna a tattauna mu dai muna faɗa muna maimaitawa in ba tsoro ba a gwada in dai ba tsoro ba ka gwada inda ka ce sai abin da yake ba ka tsanan kowa a kan abin da yake ba ka za a ba za ki za a yi wa matsala ta tafi da ka ka kaza ka ce kaza kuma sannan ga da ban ita mukaddimar da yake magana ita ma mun yi rubuce rubuce alhamdulillah a kanta littafi na shi ta biyu da kazibin muftari kan mukaddima ne da abin da ke cikin ta ko su ya zauna ya ba da amsa ko kuma ni bari in ba shi abin da yake nema ka ɗaukar ta biyu da kazibin muftari ya amsa jabba ka ɗau wannan littafin ka karance shi ka kira da mu zauna a kai ba ya ce in faɗi abin da nake da cewa su ga abin da nake cewa na rubuta wani daga ciki ka zauna a ciki ka karance shi ka kira mu tattauna a kai duk abin da za mu tattauna ba zai fita daga cikin abin da na rubuta ba na na ba shi amfana ko bai bai ba dan haka maganar zama ko a tattauna ko wani abu alhamdulillah ba wani cikin mu da yake tsoron wannan don mu mun san abin da muke kokari addini muke ko ba kariya kuma da izinin Allah Allah ba da bikin karfi ba zai tafi da mu ba magana kuma zai ce an bai ci ko an bai kaza alhamdulillah komai yana hannun mutane shi yasa yanzu ko ko da ya zame za a zai zama a ɗauke yake don kowa ya ji hakikanin abin da ya faru don wannan wayar da muke da shi da ba a ɗauke ta ba a yau Allah kaɗai san abin da zai faru duk da an ɗauka amma ta ɗan kokari ya ce an bai kaza to alhamdulillah da cikin kowa yana hannun kowa sun da ya wannan shi ne a takaice abin da zan faɗa dan kada in cinye lokacin akwai sauran malamai da za su biyo baya ubangiji Allah ya dakatar da Allah maka bikin sarki ya shirya da mu gaba daya waɗanda suke tare da shi kuma ba su gane ba a ya da su shi ma muna mai fatan Allah ya sa ya gane ya dawo kan domin alal hakika duk wani mai da'awa duk wani musulmi na gari baya fata ta ce wani yana da shi ya sa ma aka ce kai dawa don ka kira mutane zuwa gaskiya ba burin mu bane ya mutu tabbata ko mutanen su tafi kwantaka ko wani abu burin mu shine mu gudu tare mu da tare ubangiji Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata subhanaka shaɗu allah ya ashhadu an ta a illa da astaghfiruka wa tuba ilai. الحمد لله الحمد لله wannan gagarumin ta takaitacce kuma mai gamsarwa wanda dama malamin ta su khairul kalam ma kalla wajen baya bukatar wani dogon tali malam dai mun ji da farko yadda ya faɗi wasu daga cikin sufofi na yan bidiya ya faɗi muhimmai guda uku to kare a kai akwai kin karɓar sahihan hadisi hadisi sahihi wanda duk duniya ta yi da ilminsa ba kuma wata hanya da mutum zai bi ta ilimi ya iya cewa wannan hadisan rauna rauna na ne to sai wanda yake mara san gaskiya sai ya rufe idan sai shafa idan sa toka ya ce shi san bai da waɗannan hadisai ba ya ce karya ne ko ya ce wai sun saba wa alƙur'ani ko sun saba wa hankali ko sun saba wa abin da yake faruwa a ƙasa ko ba zai yi a karbe su ba da sauran abubuwa sannan kuma yana daga cikin dama ɗabi'o'i da halaye na waɗanda suke marasa sarrafa ya matattu masu fasarwa rauna ko kuma tauye darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda koyaushe ya ka wannan sahabi a ce kaza wannan sahabi a ce kaza a kansa wanda kamar da malamai tun farko irin su imam malik Allah ya rahama su gare su amina ta waɗannan fa mutane ba fa da sahabban suke manufatin fa annabin sallallahu alaihi wasallam suke so su taɓa amma ba za su iya fitowa sai tsaye ba to amma kamar yadda malam ya faɗa in ka ɗauki mutumin na ba mutazile sai ka ga ya wuce ba mutazile in ka ɗauke shi a ɗan shi'a sai ka ga ya wuce shi a yi yanzu irin maganganun da yake faɗa akan adad ibn malik Allah ubangiji ya kare da gare shi yake kirkirar kare rai yake cewa anas ya ce annabi kaza yake yi anas ya ce annabi yayi kaza anas ya ce annabi yayi kaza wannan ko faroma kai ko iblis zai ji nauyin ya fito cikin musulmi ya faɗi irin wannan magana in dai ba mutum shine dama yake so ya faɗa wa annabi wannan maganar ba mutum ya ma mai wannan magana sai zazzabi ya amma wai ya kirkira ya ce wai ana sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi to hakika wannan sifa ce babba daga cikin kofi na ɓatattu wanda bid'a su ta wuce kowace irin bid'a Allah ubangiji ya sa malam da alkhairi kuma kamar yadda malam ya bayani duk waɗannan bayanai ana yin su ne ya yahlika man halaka bayyana wa yahya man hayya bayyana ba wai wasu bayanai ne da ake dan a fito da kai ko dan a nuna kaza Allah ya sani kuma duk jama'a masu sauraron duk malamai suna sun sani babu fariya babu takama babu hankama babu nuna sani a cikin karatuttuka na malaman sani kullum kokari ake gwargwadon dan abin da aka fahimta a fahimtar da mutane to so ake a gudu tare a tsirin kare saboda akwai mutanen da suke yaudaruwa suke ruruwa da irin waɗannan maganganu da yawa mutane kuma waɗanda ba harkar karatu suke yi ba sun fi son irin wannan abubuwa da cika baki in suka ji ana mun kashe dubu mun ci dubu mun gagaru dubu mun fada dubu mu sai dai Allah ya isa sosai, sai ka ga mutane sun tattaru amma idan suka yi mutane bayani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dace shi baka gane ba sai ka ga ya gane kuma alhamdulillah alhamdulillah da a wasan nan kullum shiga take ko'ina tun da a koda yaushe Allah yana gane da mutane musamman wanda suke na jikinsa suna fahimta suna yaki cewa suna gane wanda yake na gaskiya wannan shi ya sa ko a zauna ko kar a zauna ko a yi mu'amala ko kar a yi mu'amala kamar yadda malam ya faɗa ko tare aka yi in dai na tabbatar da mutane ne to Allah zai gane da malamai da ɗaliban suna kuma in sha Allah za a yi rabi a kan malam Allah ya saka alkhairi Allah ya gara basira mai magana ta gaba shine a Sheikh Malam kafir wanda kamar da na faɗa ba ya buƙatar a yi wani tarihi a kansa wanda kuma dole ne zai yi akan abun da malam ya tsaya a kan musamman abubuwan da suka rigaya da faru a tsakaninsu wanda kuma shi ma kwanan nan an ji irin yayin da ya faɗa a kan malam cewa bayan wannan tattaunawa da ta gudana tsakaninsu wai kuma ya fi malam har gida amma malam ya gudu ko jo ya tafi ko ya tafi ko ina ya tafi inda ba ƙasa an ajiye ɗan gabar ko Allah shi gafar da malam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم الله سبحانه وتعالى يا بينا مدى مهمة البيان domin shi ne shirya take bayyana kuma ma'abutanta kuma da shi ne fata yake bayyana a gane ma'abutansa wanda shi ya bayu za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alƙur'ani da cewa bayani inda yake cewa hada bayanin lillahi wa hudan wa wa'idatun lil muttaqin بيت من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شما منفات صوت القرآن قريش شين تنيي بيت كما يأتي بالبينات والظهر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ذاك ذلك ما تم البيان في القرآن في سياقه mutarawwi'a a lokaci ta zo da yanayi na fi'ili wanda yake mani kamar yadda Allah ke cewa kadi bayyana lakum ayati in kuntum ta'qilun wallahu kace kuma da yanayi na fi'li wanda yake mudari kadalika yubayyinu Allah kadalika yubayyinu Allah lakum ayati كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون آه، والله تكما تزود في الشيء متعدي كما كان يبين جدنا لكم الآيات وفي الشيء كرام لا إكرام في الدين أن تبعيده رشد من الغير وهذا سبحانه لبيه الله يجب أن يكون أبدا كنما كريم شين وطن بيانه وإذا أردنا الله ميثاقا بين أم الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون هكذا لو ظلمكم على مصدر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء kaga wannan هنا نبي akan wani abu yana nuni akan mahimmanci na الخيال haka za mu shi ma abin da ya shafi a tafsi fayyacewa da fito da abubuwa filla filla da gide manufa shi ne abin da yake na gaskiya da fili abin da yake ba na gaskiya ba kuma shi ma ya zanto ya fito fili to shi ma a shi yi ga sigar a kan Allah yi amfani da shi da rufar sallar ayati da komin ya قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون كذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون يفصل الآيات لقوم يعلمون نفصل الآيات لقوم يعلمون في قراءة الله أكا يدعى ربي وكل شيء فصلناه تفصيلا إنه لقول الفصل وما هو بالحق والبيان التبين التفصيل duk manufa shi ne domin gaskiya ta bayyana a gane ta kuma a gane ma'abotansa aka yi zama ƙarya ta bayyana a gane ma'abotansa shi ya sa ta ce wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabila sabilul mujrimin kamar haka muke fayyace ayoyi na alƙur'ani filla filla daki daki domin tafarki hanyar mabannata lalatattu da tauhidi da fuskar bayanin malamai shi ya sa wata kira'a ta al-imam nafi da cewa wa litattalina dalilan mujrimi domin ka bayyana tafarkin mafarkasa tafarkin lalatattu waɗanda suke kangarautu to anan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da yi bayanin cewa ayoyi na Qur'ani akwai cikin lafiya domin tafarkin hanyar maballata ta fito fili tare da cewa ayoyin Qur'ani suna bayanin hanyar mutane kirki suna bayanin nagartattun mutane amma a nan sai Allah ya kai ta bayani kan batun hanyar maballata domin a nuna maka kulawa da dai da hankali da addini yake kan abin da ya shafi kansa da maballata to game shi game da abin da ya shafi hanyar mutane kirki da kuma daga cikin mutane saboda hatsarin tsalla game shi game shi da dukkan abin da yake ba shi ba da haka burhanuddin al-bikari rahimahullah wanda ya rasu a gari takwas da saba'in da biyar hijiriyar a lissafin da na zama turan yake cewa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya take da batun bayani da farkin waɗanda suke mabarnata kan garuru domin nuni akan cewa ɗarna to ita ake yaɗa ake bai da hankali a kanta saboda abin da yake batu ne na gyara saboda samuwar ɓarna to samuwar rushewar abubuwa ne gaba ɗaya da lalacewa yace a nan dai aka zaɓi ka'ida darbu mafasid muqaddamu ala jalb al-misalih wato sun kudi abin da yake na farna shi da abin gabatarwa akan jawo abin da yake da to wannan shi ya zama amsa game da bayanai da mutane ke yau da yasa ake yawan zai da martani kan wannan mutum da yasa ake yawan magana a kansa to ai saboda farnar da yake kai da kuma farnar da yake yadawa saboda wannan shi da abin da yake mafi muhimmanci mafi zama kan gaba wajen abai da hankali a kansu shi yasa yau da mafasi da daddabin alajar da masarar ka'ida ce wanda malamai suka tabbatar da ita kuma suke tafiya da ga abu kaza ana neman ka aikata shi gyara amma idan ka yi shi to zai jawo wata tsallar kuma da ta fi rashi ba za ta za ta samu wani rashin yin to sai ka bashi saboda duk kuɗe wancan ɓangare da aka za mu ga hadisin aisha da ke cikin sai kuka yi sai muslim musamman Allah sallallahu alaihi wa alihi musamman da ke cikin ita in da mutane ki suna da mutane tsarin kafirci ba su ji ba su jinta ba da na rushe alka'aba na tsarin da gina ta zai yi kofa guda biyu kofar shiga da kuma kofar guda me yasa ba za a biya ka ba saboda sun kuɗe sannan da za su biyo bayan ya ke haka kada su wani haka al-maslaha ce matsalolin shari'a da ne ba da fuskar shari'a amma saboda sun kuɗe sannan sai mun da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shi bai haka fadin Allah da Allah yake ce da Allah ya yi wa nabiyyu إذا جاءك المؤمن يبايعنا على أن لا يشركن بالله شيئا وقد اسم الله آية وأنا ذي الذكاء نظر زي ذي كتابك أولا الآية في الله يبارك كبابا لحظة من ذهك حنا لقام فلا أجل شكو تيجي وبايع لكتين أبن أجل يبارك واستغفر لقمنا الله إلا الله أكبر saboda mai duniya kan cewa darukun أهم a hannu duk da da ya kai maballata shi ne ya fi shi ta zama kan hadisi manzo Allah da yake cikin sayyid Bukhari da sayyid Muslim da Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa idan na umarce ku da wani abu da cewa ku yi to ku zo da shi iya iko amma in na ne ku da wani abu ko kuma kaga bangaren barna bai sa cewa iya iko domin nuna cewa shi wani abu ne wanda yake ba a ba da wato ainihin kofa to kai takaice wata shi ya rayu ba da bai suke ta bayani suke ta fito da abubuwa filla filla na gidaji shi ta shi kansa Allah za mu ga lokaci bayanin da kan da siga ta fiɗi mubarak da nuna wanzuwar yi كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم da Allah Allah yana ta yi ku bayani yana ta yi ku bayani yana ta yi ku bayani duniya kace wa wanda yake ana bukatar sa ko da a kowane wato ainihin lokaci شيني بيت وسؤال الزامن يسأل إمام الشعبي عامل بن شراحي الشعبي رحمه الله فبرد الإمام أبو بكر بن الشيبة لفترة أشتر الصلاة الصنة في إسناد الصحيح سوى لا تكون ساعد حتى يسير الجهل علما والعلم جهلا يا رب الله الطيبة أسأل وإيه jahilci shi za a gari a matsayin ilimi ilimin kuma ana ganin cewa shi ne a matsayin a matsayin jahilci saboda wasu sun sa rigar ilimi kuma su ba ma masu ilimi ba da aka za su yi ta gina abubuwa kan barna da sunan kuma cewa ilimi ake ginawa ilimi ake yadawa Wata shi ne babban abin da shi abdul jabbar ya samu kansa kuma ire-irensa su ne tushen dukkan wani shari da dukkan wata fitna su yi inda sun yi ƙoƙari wajen su yi yunkuri na su yi karatu don mai ilimi to kaga na su waye gari ilimin za su bayar to sun yi wannan yunkurin saboda sakamakon manufa ba su da kyau wanda wannan zai ya haifar ba a kama hanyar da za a sami ilimin sannan sun iya da kuma cewa su fa gaba garin mutane zan to wanda za a ga ya ko su tsoro su ji aiki kace a su ma a tsoro ba to ire-ire waɗannan su ne tushen dukkan shirk dukkan shirk shi yasa imam shafi abu abdullah muhammad ibn shafi yake faɗa a littafin sa wisa rahimahullah wanda ya rubu 200 da yake cewa to da yawa wanda zai yi magana da sunan ilimi shiru shi ya fi dacewa shi saboda abin da yake magana da cewa ilimin da ya ci haka al'imam abu muhammad aliyu bin ahmad ibn hazm bin zahiri rahimahullah wanda ya rasu gari hudu da hamsin da shida a littafin da littafin al'ala siyar في مداوره النفوس ولا بتوزيع مداوره النفوس yake cewa ba abin da yake cutar da ilimi ba ce ba su cuta ya ce wa ba a faɗin ƙwaro illa su hala waɗanda suke kuce cikin ilimi da su suke cutar da ilimi za su na yaɗa jahilci kuma ilimi suke yara za kuma cewa haka الإمام المزي شيما كبرت في سلاليم الكمال رحمة الله الجميع شيوا لو سكت من لا يدري لست راح وراح لو أنت يدري يريد ولا يأخذ تتكلم لكم يأخذ تتكلم لكم أذكر يا رجال إداري وسكوتا إذا كنت أما تنور الكتاب zama da ita to da shi yake haifar da matsaloli masu tsari a imamu shokari abu ali muhammad bin ali shokari abu allah wanda ya rasu hijira na shekara dubu ɗaya da biyu da hamsin a littafin sa fatar tsari yana tarjama yana bayanin tarihin malamin sa ali shokari الذي يلقب بحنش والذي يلقب بحنش wanda ya rasu da suna shekara dubu ɗaya shida da arba'in da uku haihuwarsa kuma dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha ɗaya haihuwarsa dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku rasuwarsa kuma dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha ɗaya a kan jama'a cikin alfazar kwaya sai a shekara yake cewa na ji daga bakinsa yana cewa mutane dangane da ilimi sun tafi akwai masu na nasu ƙari wata suke mataki na sama da shi su ne waɗanda suka yi ilimi suka san mai ilimi suke tantance abin da yake na gaskiya daga abin da yake ba na gaskiya suke tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba abin da yake da daidai da wanda yake kuskure yake to waɗannan ko da an samu saɓani to wannan sabanin zai haifar da fitina da hikima tsakanin su saboda ilimin da suke shi sun san wadancan da suka saba su kan matsala kaza to ga inda suka ciro a shi wannan zai haifar da tilawarware masarai na ilimi bisa ilimi da su waɗannan ba abin da yake kusa da su sai yace bangare da su ne a tsaba karfin mutawa fifa waɗanda suke tsakatsaki su ba su tsaya ɗin ilimin ba da sun ilimin sun sanyi, sannan kuma su ba su yadda cewa su ba ga maganin mutane ba su zan ta koyi masu tawara a suna ganin cewa su ma malamai da yake waɗannan to su ne tushen dukkan wani sharri kuma su ne tushen dukkan wata cikin tunu da suke faruwa sun ƙarshe yace kuma ba su da hanki sai ƙoƙarin ba da malamai da fasin miyawu maganganu a saboda ba koyi ba da kan jami'a yace sannan ba ta ƙoƙarin su tsaya su yi karatun da zai ba su damar da neman lakin wanda suke a darajar farko sannan kuma sun iya dacewa su ba ba mutane ne ba balle su rikar da kansu wanda suke na baka da mutum sai a sababa su sa'i ce wanda sun da tushen kowace da ce sai bangare da mutum ne a sababa su sa'i da ake da kowane mutane ga wani da ce su wanda ba su da matsala su suna karɓar magana daga dukkan wanda suka yi suka karɓar shi a kan daidai ba a kan daidai yake ba su biya da suke shi da su abin da suke bukata shi ne a fitar musu ba da haka shi wannan mutum da ba yana bisa wannan tsarin wanda suke akan a tsara su da kuwa su to da ya shi ka da mu ba da ya kawo wannan kana fata sai yake cewa wa man ta'ammala zalika wa da Allah dukkan wanda ya sani kuma wannan kashe da alimi da kawo hanaye to da zai samu abin cewa haka abin yake kuma haka abin yake da kuma haka abin yake wanzuwa kamar yadda ya faɗa كبرين دي أغير شيء آخر لذلك وطنن آه، سؤولي مطلوش كما سؤولي شو تلك تتكي دام على الأمة آه، شيئسا آه، الإمام الشافعي رحمه الله سبحانه موافقا أنقل لي بأني كبدا إني سؤولي بسؤولي علم الحق بعلم الصدقي da yake cewa shi ilimi bai samuwa sai da wanda ya zanto yana hidima ga ilimi ya ce amma wanda ya zama da bai hidima ga ilimi to ilimi bai samuwa da shi ilimi bai zanto a wani shi sai ce shi ne mutumin da za ka ga cewa daga zarar ya samu wani lokaci daga cikin matakai na duniya to ya bar da kuma ya ce abin da ya a baya ba bai Kuma da kira za a inganta shi balle ya tsawo wala da haka ko da shi za ka same shi yana bayar da ilimi da kuma ko kullum cikin da suke yana ba yana sa da tabbai yana bayar da ilimi amma kuma yana kokari game da abin da ya shafi har da kasar ta wannan shugabancin da jagorancin da ya samu ita inda zai kuskure ma na ilimi wani ya masa gyara ko sai ya ga ya masa ya iya da ya yi ta koce-koce da zille-zille da gamaka ya ce to wannan mutum ne wanda ya gida mu akwai manufa ta daga yadda ke yi da manufa ta zaji ba akan wani abu wanda ke to da haka shi wannan mutum ya sami wannan matsala a bincika kamar yadda da kuma Allah ya yi cewa malamai na gaskiya iyaye suka yi kuskure da kokarin su koma da ne wanda sai ke samu da maganar ibn hazm bin zuwa abu muhammad الرسالة التدريب بحسب المنطق بعض يجي مثلا بعض الكلام في رتب الدم وكيفية المناظرة shi sai kawo labari yake cewa zan ba shi labari ya ce ni ibn hazmi na taɓa tattaunawa da wani mutum a cikin taron mutane to sai zan shi wannan mutumin ba shi da baki saboda haka sai aka tashi akan aina kore shi na kai shi bango ni ne yin jami aka tashi a haka yayin da koma gida tare da sai da samu gwagwagwan ba a yi cewa anya abin da wani yake yi ko ba shi ne ya ce wannan sai ya sa sai da koma cikin da tafi da ke ciki da na koma cikin da mai da ciki na mulki na gano cewa abin da yake kai shi ne ne abin da ba a kai kuskure da cewa abokin tafiya ta aikin koma da ni ga yake sai shi da ni ya za ka yi ba su mutane sun tashi a kan cewa kai ne kai shi don ko ka abin da sai ya yi ah, su ci a ina aiki suka koma ya ce wa na ba zai taɓa shi ne ne saboda kaza da kaza da kaza da kaza abin da ne da ba kai kuskure to kaga yadda malamai da kuma yadda suke tafiyar da abubuwan da yadda suke wanzar da abubuwan to waɗanda suka sa a riga na barisa kuma ya zanto su ba wani bane to da mun babbar siffar su ta farko da za ka samu wadda ba ta rabuwar ita ita ce siffar kare siffar da kariya domin da wannan kariya da za su yi kokarin kakkare abubuwa ita kuma kariya in dai mutum ya aure ta aure shi to baya ya bari shi yasa da ba take ne da dariya na rayuwarsa shi ne ibn hazmi yake a kitabun sa tawkul haram wa abadul washi yake bayani kan cewa dukkan wani aikin da mutum yake da shi zai iya zai iya da ya ce amma ban ya same ka da aikin na ya ce in ya da aikin na ko ba ya ko bai fiye da yace domin ba a da samu a tarihin duniya ba cewa ga shi an samu wani da kuma ya fi gari da ƙarya yace ba samu yace ƙarya kowa suke tushen kowane shari'a a hatta shirka hatta shirka da ake yi a kan yawa Allah ababen ne ne Zaka mutumin nan ba zai daina ƙarya ba zai daina tafiyar da abubuwan ba kan kariya domin da mu tafiya ta bidi'a da kuma tsari da yan bidi'a abu ne wanda ya gino alkawa abu ne wanda ya gino alkawa kuma da mu shi ne wato ainihin ah, magabata ah, suke faɗa game da da الأدوية وممكن الشريعة ممكن أن da يكون الإمام الكبرى أكل من طبيب يأتي ليه يتذكر في من هذا الصوت الرؤية في علم ثلاث الشيعة والقدرية سوى بقية أي تكن يريد إذا كان تذكر صوتي إلى أراضي وأنت بكي كلا أكثر من الشيعة وكابير من الكيسي يا جاي يا بطولة ذاك اللي هو إنجليا يبقى أضطي إبادة الشيعة وده هو أرمان لكي تنالي أطارتها آل أكثر شيء أرمان amma ba wani gari da an samu tufa yana yin karya yana kuki sabon ga kuma wani abin mamaki a ce an sami shi yayi gaskiya duk da samun kare gaskiya ne kuma cewa kuma yana zuwa gaskiya saboda saboda matsayin ne ya kake yin gaskiya bisa abin wayarwa wanda ya mamu kare da shi a mu'allakar sistema kare alimamin da zanen kuma ya fara da shi وصولا في السنن الكبرى بإسناد صحيح cewa sadaqatan huwa kazu abinda shi ya gaya wa kan ayatul kursi nan ya gaya wa amma ba tintirin mutunci ba a iya samu a wannan shi sannan abu na uku wanda shi ke dab da abu na ƙarshe abu da ba ba zai taɓa yadda a zauna shi ba eh, duk yadda za a yi ba zai yadda dama damar da muka samu shi ne yunkurin da ake da na fara zama da aka yi shi a matsayin shi kuda don wani ba wani ba shi kuda ne kuma ya samu ya ga cewa in ya yi da aka ya zama to ba yin su zai kuma kamar yadda tsohon abokin da ya rubuta haka a littafinsa rashin asuwa wannan mutatai ya tabbatar da haka ko abokinsa wanda ya mashi saboda kokarin riko da abin da ke da gaske to sai ka tota hanya ce ya ƙasa zama to shi ne ya yi ya mutunci to sai ya yi cin mutunci in iya samu ne za mu iya yi ba za mu gani ba sai ka ta wani taɓa magabatanmu Iyayen. شيء غير طيب ركان الشيخ أبي تيمية لكما الشيخ الإسلام الألباني رحمة الله عليه يجب أن يكون هذا الشيخون يعني أن تتعرى على الزيادة طول هذا المقاطع في قاعدة هذا المطور المحيم وذيب عجيبا نباش عمقا أجير السلم دي كما يجب الشيخ الثاني كيمية ya faɗa cikin bitan nabawiya fi na gaba ya faɗa shi da tsariya a cikin sarabiya a fasalin da yake bayani game da rajdi kan maganar ɗan shi da yake cewa ijima shi ne ijima ikon wato ambi sun sun haɗa kan abu na shi ne ijima to sai yake cewa sun biyar da shi haka yake cewa marubutu wannan littafin da ire-iren ka daga cikin shiga, muna mai da yawon martani da irin yaren da suke faɗa kan jagororin al'umma su ne sahabbai da asabi'un da asibabu sani sai mun mutu magana da irin yaren da suke yi kan waɗancan mutane to sai na ba shi amsa da irin yaren da ya iya kuma yi shi kuma duk maganganun da na faɗa a kan Allah da ikon sa wani ɗan kowa a cikin masa naziru a nan kofar da sarawa ya ce shi ne limanin masu imam mahdi a wanda za a yi tafsiri a kasuwa ya ce wani iko na Allah ba maganganun da ya faɗa ya yi da shi ma irin maganganun da ya ke ko da ke ka kaya kare a karafe na ba wani abu ne wanda yake ba ko ko wani abin da yake saɓani yadda tsarin yake yi ya hukunta ni ta kama iya wato ainihin ambatawa ko a iya shi ba. To za ka sai aka wannan zaman ya lalata shi. To za ka ba zai yi da ba. Ko da ya gani cewa ga wani ya riga sun cewa wani yana da rauni to ba zai zama shi ba. Zai ga cewa an shirya ne, an tsara ne, لأن الله ضواش saboda saboda كل ana أنا bade ƙarya da kuma ana bayyana وده ما نقول الله على وكذلك نصدق الآيات وليكون دراسة ولنبينه لقوم يعلم كما رأيت منك تشتوي الآيوي مبين كبرك المبكر إنساء مبين كبرك المنطقية مبين الشريعة مبين الخطأ مبين الفتية مبين قرية domin a ƙarshe su bata su su ce ai zama kai ta koya wani kun da Allah ku na Allah ku na shiga wasu yi nura kamar yadda Allah ta fiye kuma Allah ta cikin madani su tsarki kamar fadin Allah farka ta ba abu ɗan fir'auna da ya kuma ba mu da kuma ajiyu wani wahal kaga da rasa ma'ana kaje da an koya maka kake da ainihin hazan ake yi ka ji ka zo da ya koya maka da maka ya ko kuma yace a ai kuwa suke sai mitin suka karba kudin su da aka sai kira'a ma ta zo ta al-imam ibn tafsir da imam Abu Amr al-Basri wal yakunu da wa zama kuka yi sai mitin kuka yi tattauna kuka a cikin wanda ko ba ka abin da ya zama mana mamaye zai faɗa masa ne ni ma kuma shi ma bai san ne na faɗa haka bai yi ilimi to gaske kuma in ga duk wannan tabbaki ba sai a jin na kuri din na kai su banku eh sun kuɗi sun bar dalil eh sun yi kaza sun yi kaza sai na kai su banku to sai kira a kuma ta zo kira a kuɗi bila a da kuma ya san hada wa ya kuru jarfa ana koyi ma duk amma sai Allah ya kara bayyana kuma sun kara kuma bayyana kuma ya dan mu bayyana gaskiyar da ga wani taimaki masu shi da sun san ne ke sun san da ke sa ba ilimi ba ne jahilci ne bata bata to wannan shi ne abin da ya faru yake ta kama kame yake ta kauce kauce yake ta abubuwa da haka ba zai taɓa yadda ba a zauna da shi ba zai taɓa yadda ba wata ce magana bai nan ya kuma haka eh, sai dai abu ɗaya zai yi ga iyayen shugabanni da fuskar shugabanci na tsaro da ya samu ana yi da kuma shugabanci da siyasa su yi kokari wanda wannan shi ne abin da ya fi zama duhu a kan saboda kokarin gyara mutane titina ko samun mutane abinci abin sha ko magani waɗannan ma ababen ma ababen nema masu kyau to amma abin da ya shafa addini ga zai mutane addini su ke gyara su rasa wadancan ababen su su zauna lafiya sai su gami da Allah na lafiya amma yayin da addini ya ɓaci ko mai aka tara wa mutane ya shi wani abu domin su rasa abin da yake shi ne dukkanin alkhairi kuma shi ne abin da yake tsira shi ne kuma abin da yake mafuka da aka wajibi su kula saboda bari ire-iren waɗannan mutane maka da ƙarshe abin kansu zai koma wanda wanda shi ya faru za mu ga magabata suna hani game da tattaunawa da shari'a maka ɗauki irin littafin a shari'a da ajuri al-shabab al-kubra ibn batta sharh fikr ibn zaman an da kai kitab al-hujja fi bayan al-hujja al-qasim al-asbahani za mu ga a da magabata suke bayani akan tsoron da tattaunawa da shari'a manufa shi ne asali ga masuwa a da shi ne shi wa tsawa amma kai mutum ko da na yi ka zo ka tare shi ko rawa ko shi ne maka da sai ko rasarwa a wani saboda mafi yawa wannan zai haifar da sakamako mai kyau amma idan shi gaba ya nema ya tsara to sai ga abin ya tabbata shi ta zama yi munazara da magabata suka yi a baya za mu ga shugabanni da suke haka kuma sai ga abin ya tabbata yadda ya dace kuma an sami daidaituwar wato ainihin al'amura ne kuma sun ainihin kanka saboda barin wannan mutanen akwai talibai akwai kuma kana da zagin al-qur'aniyyi da lissafin al-qur'an abu qasim al-husayn bin muhammad bin al-fadl wanda ya rubuta tarihi ina da tsari suna al-zari'a في مخالف الشريعة ومشاكل دليل كما تدبيو حكم كتاب الطلاق يا أيها مغنى من كيو سوى ولا شيء أوجب على السلطان من مراعاة المتسيدين للرياضة في الإذن فمن الاحتلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التنافر والتباعد يتي بعض لا أقول لك ما في زمان نوري ما في زمان واجب كمن بيجي شجرة إرن يميد أنك ليباد كل واحد يتايع سيوات كثير ودن waɗanda suke farautar shugabanci a madadin ba yake domin sakaci da koko da ire-iren waɗannan mutanen to yakan bayi ba kuwa ga shirme ya yawo cikin al'umma sannan ta kuma su da cikin al'umma sannan a sakamakon haka kiyayya da nisanta juna sai ya haɗu mutum yana kan fata amma yana kan ci a kan daidai yana zagin sahabi amma yana jin cewa kuma daidai yake kai da kake kokarin dawo shi kan daidai kaga dole za ka ki shi a kan wannan fatan da yake kai shi ma kuma zai ki ka saboda yana gani kamar ya kan sarki ba ka kana kokarin dawo shi ne kan kan abin da yake daidai ya kamata mu kula da wannan ga dai babban misali kan wannan kaga irin wanda ya fara haka da ko ba ka da irin wanda ya fara da wannan yanzu tunda ka yi da jin da ki aka ga har tafsirin su ana sun bayan sanin da wai zai koyi in an ja baki sai ce kai ne ba ita sai ma mai karshe aka wasu ma'ayyar tsari su dundun ma to har ita wani tsari ga wani misalin kuma nabi muhammadu shi ma za ka yi hawa to shi ma ka da shi wannan mutumin to za a kai ka haka to hanyar da za a bi a magance wannan matsalar shi ne shugabannin ku yi ƙoƙari ku nemo shi a komance sai a fitar da mutum ya zaura shi wannan zai gane mai komi ba kuma da wannan za a magance matsalar idan yin yadda wanda hakan zai faru to kaga a nan sai ku zartar da hukunci a kan na dakatar da shi kan wani abubuwan da yake idan an san kada hukunci a kansa irin wannan yanayin to wanda suke tare shi ba za su yi moshi haka sauran mutane ba za su yi moshi sun ga hanyar da ake in kuwa yayye ya zille wanda suke tare shi za su yi malam ka amsa ka amsa to karshe zai amsa kuma a zauna in an zauna kuma kada tambaya shi yasa lokacin da alƙawar suka bayyana suke tsaya a karba علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدي وحسن بن عباس رضي الله عنه أما سيدنا خليفة يدعو لنا في شخصه لنا يرشد كده أنا تعاون مثل جفن أشرف ذكر ده وكان شريعة كمان يجي الواجب المصنف في الزهر إسلام وهكذا أي أكل ما بس بدي بدي أكل من بدي ما بس وده أكل ولا أظن زي ما كان وده أظن تبصوا to sai abu wanda shi na hudu shi ne na ƙarshe ba na gaba da lokaci ya yi ba ma kun sai na kai hakan shi ne a takaice abin da ya faru a kai da shi abin da ya faru a kai da tafa kamar yadda ɗan uwa ma ma ma wanda ya fi da tsari bayani haka ake bar labarin cewa ai akwai tafa yana tafiyin gawa kuma yana bayan cewa shi in ya fahimci to zai koma kan wannan jiya ban taɓa zuwa wasa ban taɓa zuwa tun da nake yaro sai wani ana ce maka koma to shi kuma koma akwai wani kabiru da ana ce maka tashi kabiru ibrahim ana ce maka sai ibrahim to yana auren yayan to a dalilin wannan shi kuma da sai na jin da dalilin kabiru ذلك وترانا تبير يروينا بسوطة الأمور تسيبكي مكان حكا فيك نوع مكان شيء الزبابه لأنه تشوف يكامل من أبو لكرا لأنه يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى أما أقوى إن ذي صار لما رأى كيدي مولم بسيكاومي رأى washe gari ko za mu yi tafiya wani wa'azi da nake zuwa su ma da ana kura su ma da ana afa su ta na amin da sauran mun je wani gari ana ce masa a nan ka fule garin to sai na kira shi cini ne wani gaba ka da sauran amma ni dan idana na ce ina da zan zo mu gaisa sai kawo yara dan mu samu sanayya kuma wannan ya gane kofa a samun lokaci ana tattauna wasu abubuwa na ilimi domin na ji bayanai da ake cewa kana faɗa kuma na saurari wasu kan suka ka dace wannan bayanan da su ya ce to babu laifi zai ba da rana ce to kamar yaushe ce to kamar rana a to sai zan so tafiya samu kuma a tsaye da za mu da haka na matsa wasu hamidi muka dawo rana a da yamma ni ban ma wuce gida ba da su muka wuce da shi hamidi da mara amma abbas da mara amma kura da kuma wani da ziru da usman da wani wanda ake ce masa abubakar sarki sun san kuma da sarawa muka yi waya da su sai muka haɗu a gidan da su ba muka shiga muka zauna ya karfe mu dai hannu biyu har ya kawo ruwa amma da mu sha ba shi ne ke so san juna ko ne ba mu gaba mu kuwa lokaci ba lokaci na tattauna misali matsalar da yake gina da kura a kansa take iya fitowa da take tattauna gaba matsalar yake kirji a sallah gaba matsalar cikin abubuwa da haka da suka irin wannan matsalar ne ya ce to ai babu ne wannan ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau to kafin mu rabu sai ki to ai ya yi rubuce rubuce ga mukaddimatul azifa na farko da sai ta koyi ba muka fito ya koma har wajen to bayan wannan mun rabu wajen jan sallar shi ana ta shiga sallar ka sai ga wayar idan daga da yake cewa to marar kasin wata shawara nake bayarwa maimakon babbar masarifin abu ɗaya إذا إما هو التراوة وسنة كثيرة تبدأ عشنين وبدأ كدوب ولو في الله إذا تقدت وما وحنين في ذلك إن كان ولا أظن إن نجا يسي تقدت وما وحنين إذا تقول أي باب لي في أبني وندي ميكاو وما سيادات ومن هي أصاري دائما أقوى من شيء من التراوة هكذا na bayyana musu kuma haka ni na kudurci a rai to shi ke da bayan wannan sai aka turo musu da da cewa ai yayi karatu ranar lahadi ya ce wasu yan kidara su zuwa kai za a yi suke ba da gaba saboda haka hukumar zafi sai ku da kayan warko da na bidiyo domin idan an zauna ku fito da mutane yadda aka tattauna masa'in don su ci inda aka kaya sai da to abin zai zama a buɗe ne kenan sai na kira shi to ga bayan sai na ci da ce za a yi a buɗe abin da zama kenan batun audio ma ka kenan haddasa labarin ne za a yi kenan ya ce mai labarin sai a kamara ma za a yi da ɗauka da ya ce yau ke na gane na gane to wannan magana tawa ita ce wanda ya iya na nashin profesori eh wai wata fa'i ai da zan ya ba da a a yi rana na muka dawo a ranar muka zauna a gidan shi mara kuka da suna gwale muka haku mun da suna yau da kaduna da wani mai kodin sun kai gidan da mu kodin na a maka muka abin to gabanin sai na maka wani ke cewa akwai bukatar a zo da littattafai saboda sa'iwa a bukaci cewa a sai a'a ba bukatar a cikin littafin da ke bukata akwai duk kuma lokacin da muka shiga na gina wasu da kasa Allah da ikonsa ba su bin tafi da cikin gida ba a wata lokacin to sai an yi mamma mace ba ma ce ko a kowace a cikin gida ta to amma kuma duk da haka ya ba zai yi ba ko wani da zai ce bukata tana da shi to a hamidi sai ce amma yana da kyau da koya ne a samu wasu tafin a tafi da su a motsa sun sai a mu bashi tun da ya ce hakan da ya bada muka ce aka zauna ya tsara abubuwan da komi to yanayin yadda ya ga tsarin da kuma daman ya yi bayani ya ji ɗan yi bincike da sauransu haka a kai na kamar da ya bayani da kansa to ya zauna da haka aka zuwa aka abin nan to sai ke ji a maganganunsa yana cewa shi yanzu a matakinsa in dai hadisi to ba mu da ba yace duk abin da Sheikh Al-Albani ya kulla zai warware shi kuma duk wani littafi da Sheikh Al-Albani ya karanta ya karanta shi duk wani littafi da Sheikh Al-Albani ya mallaka ya mallaki shi shi kuma yana da wurin da ya mallaka din Sheikh Al-Albani ya mallaka sannan shi kuwa duk abin da ya kulla duk abin da ya kulla to a a shi kulla tsari da ya sai warware da ya sai warware da ya sai warware to da daga wannan magana ta haka tsawa sai to ba mamaki eh ba mamaki da yana kan wani kaso amma da kana ta ba haka take da tun da zama za kuma yanzu ya ce bayan da da lokaci wanda zai zama da kuma zai to bari mu bar wannan a matsayin mabuɗi to amma dai bari in taɓa shi a ɓangaren da yake alfahari da shi don in ji ya yake su san wani yare za mu yi shi to da ka sai na kama da shi amma da na kama na amma sai na ga ya fara ko babban baya sai na gaba tun gashi akan kujera shi kadai amma sai mu ji da ya yi gaba ne ba ya yi gaba ne ba mu kuma muna kan kujera mu muna rawa da juna amma ba wanda ya ce kokarin ya dan dan samu da saboda samu da ke cikin da to amma shi gashi kadai akan kujera yana ta gaba ya yi ba ya yi gaba to karshe sai ya fara to ana fifita kuma kuma ga wani sai to kar ku ji magana da ana wa mura ta kama da kuma ga da biya wata ga da biya wata kuma kana ta sha wanda yake mura ya ce ko oh, kuma yasa ake masa fifita to can muka ga cewa ga dare ya fara sai muka ko to shiga ya ba su ko za a tarihin ji sai ta yi ba mu to kai kake cewa kada tare da kudade da abubuwa da sauransu a yanzu da bari ce a kawo gudunmuwar da aka abin zai cire biya amma magana nan da za a sa inji kuma ya gagara karshe sai ya yi kokarin yin haira sai kama gudu a abin kifa a ijima wani ya gudu tsakanin ijima da abin kifa to sai shi to dabara ne yanzu idan ta ɗauki na biye maka gama mutu ka shi ke na mamba an bar wancan mutum ƙarshe sai a dawo ko mu ta jaye in ce ka za ta a ma haka ba shi ke nan kaga an tashi daga daga manufa to daga baya ko da na nemi cewa zan ta mashi zama sai ta aizama nan ba zai yi masu tun daga jafiyar da ta sake ba da jama'a mun ka samun matsaya balle kuma a ce masa aure addini ina gani ko ba kuwa to da ya ga na kibar sa ranar sai ya kawo maganar al'imam bukari cewa al'imam bukari ma kaza da kaza wane ne shi ma ba gaskiya ba abu hakim arwani da abu zur'a sun ce menene a kansa shi ma ba tattan addini ne shi sai da to ai wannan magana ce wanda ko da az-zahabi cikin al-mughni bi wa fa'id ya kawo da kuma ya bada musu a kanta to ina so in kai shi kan wannan sai ku ce a ce ai a kitabul jinn da azin ba to magana kuma ƙarya yake babu wannan da cewa sun ce alfa bukari addin sa ƙasarci ne to da ka za a ji ruwa da babu wannan magana ta kafa a kitabul jinn to sai daga inda da zan je shi akan wannan to nan ma shikenan an bar ni abin magana to sai a koma kuma na ta da inda daga nan sai samu sai to dai duk wannan bai yi ba in kuka da bidiyo da kyau za mu ga sai bishi ya fusata yake cewa musa suna ai baka sun yi da ake tattaura ai kaza kaza to sai naga cewa abin zai zama na ya koma ba haka to idan abin ya zama fada kuma to kaga shi mutar mai da bayan da a fasa masa ya wayar da ce da abin nan kuma karshe ce an zo za a masa a tanci a gida mm. ga ofishin yan sanda kuma da gidan sai ma iya kira gidan ya ce yan gida an zo za su kama sa wani gidan duk da ke to wannan sai ya bashi na ce gaskiya a shiga ta ba maka azanci ba saboda kai jani ne ba san komai ba to sai na masa wannan magana na masa wannan tsarin saboda waye ya zama na gaba sai a ta tattaunawa to bayan sun gama wannan washe gari sai kira wani a waya yake cewa yana so kitabun sikar da ambata da kitabu jaddar abin yana so ya gane a ina wannan magana da ya ce to ani yanzu ina sinela na kai ziyara wa can ma saboda haka daidai zuwa gobe zan dawo wajen karfe goma to sai mu iya haduwa sai ce a a sai ai shi wannan zaman da muke bai taɓa ganin abu irin wannan tashin hankali a wallahi tallahi billahi bai gani sai ce to amma in zai shigo zai shigo da dare ya ce aa da ba za ka sami sai da rana sai da rana to wannan sai ya hana shi zuwa ƙarshe sai ya kira wani a waya ce yana so Allah ya taimaka masa a wata tabaka shi shi a wuyi to mutum da kace na ala ra'ayi ba ka rubuta cikin rawar da gaba da ya raba da wannan saboda kan ka ga ba shi muttafaqun da ke da mutum ba ba kuma ka tambaya ba gaba ka daga baya kuma bayan ya kore ba bayan ya kore su na kira shi kita ya kuma ka kore cewa baya ba mu magana da kita da suka ba su ga shi ga shi akwai shi sai su ka taimaka mu a baka shi sai da ce wani duk kake da shi sai su ke ya samu hukun da rubutu biya wajen alƙalin shari'a ya zo nan da ya rawo shi ma kwaya ɗaya ta suke ci da duk ina da rawo ne ne shi sai na gaya wani ce ga shafi na gaba lamba ta da ya duba gani shi ne sai ya dawo ke cewa ai na san ba su a tsaka da ta kai to sai ta bukata ce ta wanda take kasa da wannan da haka akwai shi a ciki amma ba sun zane in kun buga da zan ku samu wannan to kaga wannan shine abin da ya faru amma ƙarshe zai ke duka ƙaryar cewa wai ya bi na gudu ko matafar gudu saboda ƙarya wanda a wayar da suka yi da malam rabi inda za ku koma ku sauraro wayar wanda malam rabi ne ba shawara na ce ya ko ne ta ce saboda lokaci ce inda ke ko inda ya suna rabi ne ba su da shawara to a wayar da suka yi ai kaga ya dawo magana ta aiko da albasu kaza kaza kaza kaza to sai ma za mu ce to ai dai ka yarda ni zan kawo maka mara albasu su goma sai ta to mara albasu yara ma da yake gudun wanda wani yara da yake gudun yana gudun su masu wanda masu gudun nan fa duk da yake ba cika san maganganu irin wannan ba ɗalibin na malam da shi da hoto da ɗalibin na baban malam bashir din ma ɗalibin to shi a wurin da yake koyon ya fara kuma eh. Eh, ya sa na nake yi to shi ne malamin shi koyarwa har ma ke cewa shi ta hamuwa yadda ya zama bashir almajiri na kuma ga shi shi koyarwa wannan yana damu shi bashir ɗin shi yake gaya wa ƙwarar bashir wanda yanzu yana karatu a matsalar makara ne a kanan da ta ta to wai sai ke ce mara mai kira abin da yake gudun yara sai mara mai kira masa a a ina hakan ya faru ni zan ka maka cikin kayan in dai ka ga ban ka wani ba ka sai ka ce wani sai an jima ko ba ka ba ko ba ka ba aka yi haka da ce a gudu kuma a shirya mafi muharri kuma a magana da bai da za a suna ya san mara mai maganin ta sauran kana sa ba wai rubutun ba ne ba ko na nan yi kuma fasa yana ba su canji ba su canji amma da taimakon da muke bukatar wani kuma don Allah da taimaka mana a zauna da wani mutum dan a yanke shirin saboda wallahi barin wannan abin zalim da kai da kasa bayan kasa dole ne ta ganin da su kukara وما أصل كل مصيبة بما كسب أبيه ويقوى kuma wannan musibar ba ta zo ko da sai dan bai zai shafa wata su fitna da barna da daga zalim min khassa wa ala anna Allah shari'ul fa ga da ku hadisi sai Bukhari sakamakon kuma da suka sa umarnin manzo Allah masu da islamin jibril shi ne shugaban da aka suka sauka da wani da suka sa umarnin manzo Allah suka sauka da Allah ya kawo jarrabawa sakamakon wannan zanga wasu ya shi manzo Allah sai da abin sha to haka musiba ya kamata shugaban da kuce mai za a ce zari mutum a ciwo wani mutunci har a fito ana kai da martani ya kai ana faɗa a ce za a ce ko amma ina ne sahabbai ne sahabbai ne su zama a wurin a fito ala zaki da sanar filma irin su abubakar irin su ala tafiyar da alman bukari ba ta yi bukari me yasa ake damuwa da zai bukari saboda ne saboda sun san idan al'imam bukari ya fari to babu wani abin da ya saura kuma na kima kan al'imam musulmi ko na al'idau ko zami sirmiri ko sunan sarkar shirin mada balle al-ma'ari balle al-musnadar بل لي التواريخ بل لي آه، مشيخات هذا ما عندي في مرأة شيء تبكي في السوق قاعدة بخاري ده بعد الشيء سلطة أرجع لنصاتي وبخاري كم رفاق يمنع أن أرفع وما الله فقاني في هذه الجزء أما جمع الله أيمن من الجمهور أيمن من الجمهور أيمن من الجمهور وكما يقوى أهل السنة نسوى الله دولة مدايجة وقلوك السنة تجد الشيء sakaci da yake kan wasu abubuwa shi ke faruwa in mutum mabalanta ke kara da gidace wanda shi kusa bai kimiyya a cikin jarumar da arzikin akwai wannan haka masu cikin da kai cikin asawai da musa cewa bayan da za a yi ana sunna ya bar wata fuskar da hukuncin ba ta sai allah ya ɗauko wata bidiyar ya tuwa a kan suwar suna ya yi taya ya sunna ya taya da masu ana hadis to dole ya kula da wannan abu na ƙarshe kuma dole mu dage wurin sa mutane san ilimi da kokarin neman ilimi wanda shi zai taimaka wajen wato ainihin ƙara kashe ba amma damuwa da sauraro da kabbara da abubuwan wannan mutanen sun gina a kan wannan mafi yawa a cikin su to shi ma sai amfani da wannan dama yake wani rukun dandan mutane shi yasa a shukani ke fara da samun alƙawarin lufi fi ahkamin ittihad wa taqlid wanda ya rubuta da rigida yake cewa ma'aunin ba da ta dama da gangarin mutane shi ne a ga ana cika wajen karfi kuma ana tashi kuma a ga kana kokarin cewa sarki wani ma tare yake shugaba wani ma tare yake su gaba da mutane kai ne babban ma ke idan irin wannan tafawa faru kuma to malamin da suke masana sai su koma gefe saboda ba za su iya tasna yin cakukuwa da kirkirar mutane domin cikin haka akwai su zata jini take fifita kaɗai da da bayan saboda ilimi ya zama abin masu ya zama abin masu za ka akwai hanzari kore da gaske haka abdulrahman bin yahya al-mu'allim shi ma na da magana a tsarin sa rahabu al-ishtiba amma al-ibada wal ilah a mujalladi na farko shafi na 77 yana cewa a wannan zamanin da muke ciki ba za ka sami wani malami wanda ya tabbata a ilimi ba ba sai sai ka samu cewa al'umma ba ta ma waiwaita ba ya zama wani mutum cinki ba san shi ba a damuwar shi ita ko idan aka san shi to za ka samu kuma an masa ta wajen mafiya yawan da mutane da cewa kan tafarkin ƙasa yake wahabiyawa makiya annabi ne makiya kaza abubuwa ne to dole muna kishin malaman da gaske muna kishin malaman mu muna mutunta su muna kimanta su kuma muna kula da abin da suke gaya muna kula da abin da suke gaya yanzu الدكتور محمد صالح رحمه الله yana mai aiki da asalin suna kuma ku duba irin gwalagwalai da ilimin da ake tsaro wanda ya kamata ya zama dole a ce kowane ɗalibi yana zuwa sakandare shi ma na rubuta a waye gari ce ai malam tafsirin kusa bakara da ake gaba ɗaya na rubuce shi da haka a duba ko da wata sai sai a duba sai a fita inda na rasu ne duba mata gyare-gyare sai a fita duk a shi ne kusa mafi yawan kusa kuma haka sai a shekar da suke ba ba a shi ta bada mafi yawan kai ta bari a kare su nisa amma muna da malam masha Allah malam malam ne shi kenan kawai sai mu kwanta biyar ci ai duk abin da ya taso mana kuna da doktor zai kare mu wannan ba tsari bane na magabata ba hanya ba ce ta masu ilimi ba hanya ba ce ta masu ilimi idan ya zama na asha'abi kamar yadda al'ani ka cikin adab da jimla wani istimla to malam baraka ba Thank you.